بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين a yau kwanan wata 23 ga watan 6 shekara ta 1437 hijiriya wanda shine ya dace da ɗaya ga watan 4 shekara ta 2016 muna darasi na hamsin da tara a cikin wannan littafi mai albarka na shama'il muhammadiyya na imamu a tirmizi muna kan babi na hamsin da uku babu ma ja a fi sinni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da ya zo yake magana akan shekarun annabi alaihi salatu wassalam shekarun da allah ya yanka masa a duniya watanni da kwanaki da allah ya zaba masa kafin ya dauke shi koma gare shi ana bayani ne akan shekarun annabi sallallahu alaihi sallama ba don komai ba sai don mu Muga mu ga cewa idan har a matsayin manzon allah sallallahu alaihi sallama da duniya ta yadda mutum da aljan suka yadda da muhimmancin samuwarsa a rayuwa da amfanin dadewansa a rayuwa amma allah ya zaba masa wannan 'yan shekaru da za mu faɗa wanda ba su kai sun kawo ba a iya lissafin muni a nan masu son mu daɗe a duniya to wannan yana nuna cewa wajibi ne mu yi wa kanmu tanadi kafin allah ya raba mu da duniya watakila mu kai shekarun watakila ba za mu kai ba annabi alaihi salatu wassalam allah ya ɗauki ransa a daidai shekarun da shi kansa ya faɗa mafi rinjayen al'ummar sa a wannan shekarun ake ɗauke su ya ce a amaru ummati shekarun al'ummata mafi yawa yawan shekarun 'yan al'ummata ma baina sittin daga tsakanin shekara sittin ne ila saba'in zuwa shekara saba'in da wannan dan ranci din dan wannan tsakani a wannan lokacin ake ake ɗebe mutane suke tafiya kuma shi ma tsakanin 60 da 70 din aka ɗauke shi yana da shekara 63 allah raba shi da duniya shikenan haza wassalam mai littafin imamu tirmizi ya ya kawo wannan babi don ya mana bayanin irin hadisan da suka zo suke bayani akan adadin shekarun da annabi alaihi salatu wassalam ya rayu wasu hadisan suna bayani akan ya rayu shekara 63 wasu hadisan kuma suna bayani akan ya rayu shekara Sittin da biyar. amma dai za mu haƙaƙe zance mu fitar da riwaya da take tafi shahara tafi inganta cewa shekara nawa ya yi na'am a matsayin sana annabin mu da allah ya turo shi gare mu wajibi ne gare mu san shekarunsa don ba don wani abu ba sai mu ga irin wato ayyuka da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na alheri a cikin iya waɗannan ƙananan shekaru da basu kai sun kawo ba حديث فرقوا أباب قال حدثنا عمر بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنه قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشرة سنة يوحى إليه وبالمدينة عشرا وتوفي وهو ابن ثلاث وستين وانا حديث با ترمذي كده رويتو شي ده بخاري ده مسلم duk sun ruwaito shi annabi alaihi salatu wassalam ya zauna a makka a shekara goma sha uku ana masa wahayi shekaru sha uku din nan bayan ya zama annabi duk wahayi ake masa wa bil ce ashiran shekara goma kuma a madina sha uku a makka goma a madina ashirin da uku to daman kuma sai da ya cika shekara arba'in cif cif allah turo shi a matsayin annabi kaga ya zama nau kenan 63 shi yasa ya ce wata wufiya wa huwa ibnu 63 ya rasu yana da shekara 63 Allahu akbar malamai eh, sun yi ta saɓani eh, dangane da adadin shekarun da ya zauna a makka a tsakanin aiko shi da kuma hijira da ya yi zuwa madina zance mafi inganci um, shekarun da ya amadi a makka kafin yayyo hijira shekara sha uku ana masa wahayi a madina kuma shekara goma to shine zai baka cikakken lissafi wa tuwfiya wa huwa ibn 63 قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن an بن سعد عن جابر عن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وستين وأبو بكر وعمر وأنا ابن ثلاث وستين وانا حديث أم أبي إسحاق شيروتو دقا عامر ابن سعد دقا جرير دقا جرير نيماكو أن معاوية دقا معاوية يتشي ياجي شي ينا فدا ينا خدبا cewa annabi ya rasu yana da shekara 63 abubakar ma ya rasu yana da shekara 63 sayidina umar ma ya rasu yana da shekara 63 muawiya ya ce ni ma ina da shekara 63 mana a lokacin yana wannan bayanin ya ce ni ma shekaru na 63 mun samu ƙarin fa'ida cewa ashe ba annabi kaɗai Allah ya ware masa 63 nan ba waɗannan manya-manyan abokanansa su ma abinda Allah ya zaɓa musu kenan shekara 63 abubakar 63 umar ma 63 akwai wasu maɗin da Allah ya ba wannan da tabi'ai da tabi'a tabi'ina shekara 63 su ne iya shekarun da Allah ya zaɓa annabi alaihi salatu wassalam ya rayu a duniya Allahu akbar haka shi ma muawiya lokacin da yake wannan hudubar shekara 63 ne me yasa ya muawiya faɗi wannan malamai suka ce ya ce shi ma lokacin yana fatan ina ma da Allah ya ɗauke shi a wannan shi ma ya tafi yana da 63 din amma abin mamaki a karam kallahu mu'awiyar sai da ya daɗe a duniya sai da ya kai shekara tamanin ya yi hudu ban yana faɗa wa anabnu 360 ni ma ɗan shekara 63 ne wala Allah Allah ya ɗauki raina a wannan shekarar ina fatan nima an samu wannan rabo ba wai don wani abu a shi ma a sa shi a lissafin layin wanda Allah ya ba su shekaru na rayuwa irin na annabi amma Allah bai bashin ba sai da ya kai shekara tamanin saboda wata manufa ta daban da ubangiji ke da shi a kan rayuwar mu'awiya kuma ta yi albarka ya amfanar da al'umma قال حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن ثلاث وستين سنة رواية رواية بخاري ومسلم كمدو aisha take gaya mana lalle fa annabi alaihi salatu wassalam ya rasu ya bar duniya yana da shekara uku, wannan tana karfafa riwayar muawiya tana kuma karfafa riwayar abdullahi dan abbas a iyakance adadin shekarar da annabi ya samu قال حدثنا عمر بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء خالد الهذاء قال أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس وستين ga wata riwayar kuma daga ainihin wato Amma maula bani hashim ya ce ya ji abdullahi dan abbas yana faɗa riwayar abdullahi dan abbas cewa annabi ya rasu yana da shekara ainihin wato 65 ita wannan riwayar muslim ne ya ruwaito ta kadai banda bukhari shine can magana da na gaya mana akwai riwaya da ta ce yana da shekara 65 riwayar abdullahi dan abbas wadda ta saba wa riwayarsa ta farko to riwayar da za a dogara da za a tafi akan ta wadda ta tabbata a wajen malaman ilimi ita ma in ta tabbata sai dai wanda ta fi shahara kamar yadda malamai suka faɗa shine annabi ya rasu yana shekara 60 da nawa da uku wannan riwayar da ta zo ta saba wa abinda shi abdullahi dan abbas ya faɗa ana yi mata tawili ne ba wai yana nufin 65 din cif ba a 63 ne wani lokacin mutum yakan faɗi shekarunsa sai dan ƙara shekara biyu ko ya rage shekara biyu da alawa ne shekarun ka nawa ne a ai yanzu ai zan kai arba'in amma in za a bi diddigi dalla dalla sai kaga talatin da takwas ne wani yanzu shekarun wani ko za su kai nawa to wani nan fa gaskiya zai kai wajen talatin da biyar yanzu idan an bincika sai a ga ai watakila ya kai ma 37 kun fahimta to irin wannan shine yasa aka samu bambancin ruwa? da wannan da wanda duk mu zo mu karanta daga baya ma ba wai ana nufin wai an yi magana biyu ba ne? wani lokacin mutum kawai za a tambaye shi kawai sai saki magana ya faɗe ta amma inda za a zo lissafi dalla dalla sai ga akwai rage ƙoƙari. ƙari قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل ابن الح... ابن حنظلة دغفل ابن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65 شما wannan riwayar ta Daghfal ibn Hanzala tana goyon bayan waccan riwaya ta Abdullahi dan Abbas sai a dora ta akan jawabin da muka faɗa tirmizi Allah masa rama ce wa dagfalu la na'rifu lahu sama'an min an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan um, tirmizi yake cewa shi wannan bawan Allah dagfal ba mu da riwaya da muka tabbatar ya ji daga annabi da dai yana nan a matsayinsa na mutum rayayye a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan da ya saba riwayoyin da suka gabata cikin wato um, um, riwayoyin da muka faɗa na shekarar 63 sannan da ƙarshe Turmiji, allah masa rama ya kawo wata magana da wato tabbatar da kasancewa Dagfal sahabi ne akwai dan bincike a kai an gane ko yawwa ba abin da ya tabbatar an jiyo cewa ya ji riwaya daga annabi قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمحق ولا بالآدم ولا بالجعد القطة القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه wannan hadisin makamancinsa ya gabata ko irinsa ya gabata a tun farkon littafin an gane ko mai littafin imamu turmizi ya maimaita shi ne saboda wannan kalma ta ƙarshe wata wafahu allahu ala ra'asi sittina sana allah ya ɗauki nan annabi sallallahu alaihi wasallama yana da shekaru sittin to ya ce shekaru 60 anan wato ya zubar da sauran shekaru biyun ke ukun kenan kamar yadda na gaya muku mutum yana da shekara kaza akan iya ambata a zubar da wasu amma an zo dogon lissafi dalla-dalla za a iya samu akwai dan ƙari ma sauransu baban kama zai iya ce ai wannan yaron nan yanzu ba zai kai shekara ashirin da uku amma mahaifiyarsa za ta za mahaifiyarka za ta iya ce a alhaji ai yaron nan yanzu ya kai shekara ashirin da biyar kun fahimce ni ana suke cewa manzo Allah sallallahu laisa bi tawilil ba'in yana bayani akan sifar annabi ta halitta ba mutum ne mai tsawo can ba shine a tawilul ba'in mai tsawon da ya wuce a sauran tsawon mutane ta yadda in ka gan shi a cikin mutane dole sai ka gane shi da tsawonsa a'a ba dogo ne can ba ba a cewa annabi ai dogon mutum ne ba a faɗin haka wala mil kasir kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba gajeren mutum ne ta yadda in ka gaisa ka cika amma wannan ba Allah gajere ne ba ba haka yake ba wala bil al amhaqi sannan manzo Allah ba mutum ne wanda yake fari wanda yake babu ja a cikinsa ba ka san akwai fari kaga mutum fari fat akwai kuma fari da za ga akwai ratsin jajajaja a cikin farin shi to shi haka yake annabi sallallahu alaihi wasallam am haq fari wanda babu ja a ciki to annabi ba haka yake ba al abyadul am haqi wala bil adam wala bil adam kuma annabi ba ba mutum ne kamar baki ba haka kan fassara adam baki ba wai baki wulik ba haka dai mutum normal haka dan chocolate kala a'a annabi fari ne kal kuma da ja a cikin farin nasa fuskar za zaga kamar akwai dan wato jini jini haka dai alamar da ya fari sosai mai ban sha'awa kwarai da gaske adam shi kuma asmar me yasa aka ce da adam aka sa annabi adam adam aka ce shi annabi adam alaihi salatu wassalam da Allah ya zo halittarsa saboda shine wato abul bashari duk wata halitta ta dan adam yana da tushe da annabi adam da Allah ya zo halittarsa sai masa wata irin halittar da kowa zai resemble din shi yanzu mu nan muna da wata kama da annabi adam bature yana da kama da annabi adam balarabe yana da kama da annabi adam bakin mutum irin duk wani launi da ka sani da Allah ya zo sai ya halicce shi akan duk wani launi da dan adam ka iya rayuwa da shi saboda shi shine ta tushensa ne kowa ma ya fito to shine ake ce da shi adam kenan ba ba a ware wani launi guda ɗaya aka ce shi sifar annaba adam ya karkata zuwa ga wannan launin shi ba ba a yi ba mana shi kowa nasa ne launin kowa yana iya shigansa shi sa aka ce da shi adam wala bil ja'adil qatati Wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama wato bayi da gashi murdaddan gashi kuma mai tauri shine aljad alqatati murdaddan gashi mai tauri irin namu ni da kai in muka sa kum sai mun rufe ido kafin mu buzge shi a ba haka bane shi da hannu ma yana iya taje kan yana iya zira yatsunsa in ya ja shikenan ya tashe shi aljihad alqatat akwai ka san mutane mu din mu a cikin mu kala kala ne akwai wanda za ga gashin sa amurde amurde amurde amurde amurde to annabi gashin sa ba haka yake ba wala bis sabti ba kuma irin dogon gashin ne da shi ba ina irin gashi wanda yake kamar gashin doki kamar yanzu gashin tinkiya kaga ya miƙe ki ko gashin da yake wuyan doki kaga yana saukowa to gashi annabi haka yake ba ba murdadde bane ba kuma can miƙaƙƙe ba kenan yana dan naɗe kaɗan amma naɗin ba ƙananan naɗi ba sallallahu alaihi wa sallam duk mun yi wannan bayani a karatun baya sai dai in an manta ba asahullahu ala rasi arba'ina sana yawa Allah ya tashe shi a bisa wato ya aiko shi a matsayin annabi yana shekara arba'in Ya ce kuma fa kama bi makkata ashirar sinin ya tsaya a makka yana wa'azi ana mai wa'in shekara goma to nan ma ga ya dan zubar da ukun ko yawwa wa bil madinati ashirar sinin a madina kuma goma Wata tawaffahu lahu ala ra'si na sana Allah ya ɗauki ransa akan shekara sittin. wa laisa fi rasihi wa lihiyatihi shi ma nan shekara 60 bai lura da shekaru ukun saman ba babu a kansa kaji babu a kansa da gemunsa 20 sha'aratan bayda babu furfura kwaya 20 har ya duniya ka hada da ka Allahu akbar ka hada da kansa da gemunsa in za ka irga furfura annabi ba ta kai kwaya 20 ba kaga yana cikin mai ɗinsa kenan da karfinsa da lafiyarsa malam ba wai ya tsufa ne can tukub ya gaji Allah ya ɗauki shi ba shi sa yanzu babin da za mu karanta babu wafatin nabi mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta girgiza mutane oba an girgiza matuƙa saboda ba su tsammanin ta a lokacin suna ganin kamar annabi Allah zai ba shi shekaru masu tarin yawa amma ina ina haka dai allah ya zaɓa wato iya wannan shekarun da shi ya zaɓa masu allah ba mu kyakkyawan cikawa babi na hamsin da hudu babu ma ja a fi wa Fati rasulillah sallallahu alaihi wasallam to littafi ya zo ƙarshe kenan ko ba ka bane an fara gangarawa tunda an rufe da da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saura kiris imamu tirmidhi shi littafin ya kawo shi yana bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko to ya yi duk bayanai da ya shafi halayensa da ɗabi'unsa sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya rufe da mutuwar shi yayin da mai littafi ya kammala bayanin shama'il halaye da tada da ɗabi'u sai kuma ya kawo mana bayani akan wani abu mai tashin hankali alkhatbul jasim wal mufaja'atul azima wani abin da yake unexpected mai girma musiba tashin hankali wanda Allah ya jarrabi mutane da ita shine wafatin annabi alaihi salatu wassalam malamai suka ce duk wata musiba ta biyo bayan mutuwar annabi kwarai kuwa wafatun nabi sallallahu alaihi sallama a azamul masa'ibi wa akbaruwa mutuwar annabi alaihi salatu wassalam shine mafi girman masifa kuma wato wanda ke girgiza zuciya zukatan sahabbai da rayukan sahabbai da Allah ya girmama su da abokantakan annabi alaihi salatu wassalam da kasancewa tare da shi da sauraron hadisansa da ayoyin da yake fassara musu waɗannan zukata sun raurawa sun girgiza har sai da wasu daga cikinsu ma suka yi shakka kai anya gaskiya ne annabi ya yi mafati saboda idan an kama abin da ya tayar maka da hankali sai ga kamar ba haka bane shi sa sayyidina umar iya daga cikin manya-manyan sahabbai na farko waɗanda lokacin da aka bada ma labarin mutu annabin ma bai yadda ba yace man qala inna nabi sallallahu alaihi wasallam qad mata darabtuhu bis sayfi duk wanda ya yace annabi yayi wafati sai na sare wuyarsa da takwabi in gaya maka saboda tsabar umar ya ɗimauce kuma wannan yake nuna mana tsananin ƙaunar da umar yake wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya ci annabi ya yi wafati to lalle sai na sare wuyansa da takobi kuma ya yi wafatin subhanallah har sai da sai na abubakar ya zo ya tarar da sahabbai umar ya hau mambari na annabi yana ta faɗa zo a ce mana annabi ya rasu duk wanda na ji ya ƙara faɗan maganar nan kwanansa ya ƙare shi ba ya shiga damuwa sai da abubakar ya tarar da shi yana wannan shi ya ji labari baya nan annabi ya rasu yana wani gidansa a sol ya wuce ya shiga ɗakin annabi ɗakin yassa kenan ya buɗe mayafin da aka lullufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbance shi ya ce tufta hayyan wa maitan ya rasulallah ce ƙanshi kake yi kana raye kuma haka ka bar duniya ya kuma ji abin da sayyidina umar yake gaya wa mutane an shiga damuwa sahabbai an kifa kai wasu sun ma rasa yake musu daɗi ana dan yake cewa garin ya yi duhu aka kasa gane me da yawa jikin sabai ba su yarda da magana ba saboda ba tsammani sayyidina abubakar a matsayinsa na dattijo allah ya bashi ya masa ilhama shi zai kubutar da mutane daga wannan matsala ya tashi ya je tarar da umar yana faɗin waɗannan maganganu kuma kowa sabai ya yi shiru ba wanda ya tanka masa e wasa ba mai girman gaske da ta dalilin wannan ba ɗin Allah ya tabbatar da zukatan muminai ya ba su basira suka fahimci cewa lalle mutuwan nan ta tabbata ya gode wa Allah shi abubakar ya yaba Allah yake cewa ya ku mutane man kana ya abudullah man kana ya abudu muhammadan to fa inna muhammadan qad mata duk wanda muhammad yake yi wa bauta to yi muna shaida muku cewa annabi ya fati ya rasu rayuwar mazan Allah ta kare garkaf wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wanda kuma Allah yake bautawa to lalle Allah ka rayayye ne baya mutuwa yace ku tuna da ayanan da Allah yake faɗa a cikin zumar innaka mayyitun wa innahum mayyitun daman Allah ya gaya manzan Allah cewa lalle kai fa za ka yi wafati kai mai mutuwa ne shi annabi ya sani wa innahum mayyitun kuma mutane kowa sai ya mutu idan har annabi ya mutu to wallahi ba wanda zai tabbata a duniya lokanati duniya ta dumu wahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya tana da wama dan wani mutum guda ɗaya to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ra'ayi da shi za a bar wa duniyar to amma shi ma ba a bar masa ba tunda ku annabi ya tafi wallahi sai kowa ya tafi dan babu wanda rayuwarsa take da amfani ya zauna a duniya yake da amfani Allah yake son rayuwarsa al'umma suke son rayuwarsa kasancewarsa a cikin al'umma yana da matukar muhimmanci irin annabi Muhammad alaihi salatu wasalam amma Allah ya ware masa yin waɗannan shekaru 63 kawai bai ba shi shekara kaza ba alhali akwai an al'ummomin da suka gabata annabawan da suka gabata suna da shekara ɗaruruka akwai wanda ya ku shekara dubu ga annabi nuhu alfa sanatin illa hamsin ama shekara dubu ba shekara hamsin annabi ne kuma wanzu Allah ya fi shi daraja da ɗaukaka shekararsa dubu ba shekara hamsin shekara ɗari tara da hamsin Allah ya ba wa annabi nuhu amma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ko ɗarin ma ba bashi ba wancan kuma an bashi ɗari tara da hamsin an yi al'ummomin da suke rayuwa shekaru dubu a rayu a rayu a rayu a ta yi haka Allah ya tsare su mu ko iya girman jikinmu da yanayin gangan jikin ma a nan aka ajiye shi duk wanda ya kai shekara ɗari ma sai ga baya amfanuwa sosai baya amfanuwa sosai ya zama nauyi ya zama matsala kana tsallakawa wannan saba'in kaza din sai ka ga sai ce ya gaji su ko gangan jikinsu waɗancan masu shekarun allah ya ba su mai daɗewa ne mai daɗewa ne ina bakar ya jawo wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa in a aw qutila qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين manzon Allah bai kasance ba a cikin face manzo ne wadda wasu annabawan sun gabace shi kafin shi wasu sun zo sun rayu sun tafi shi ma zuwa ya tarar da wasu sun tafi wannan duniyar da ka zo kafin ka zo ta wasu sun rayu sun gama lokacin sun tafi kai ma kuma sai ka tafi ba wanda ya kai annabawa amfani manzala ya zo shi ma ya rayuwarsa ya tarar da wasu sun wuce shi sun tafi suna kwance a kabaruka suna kwance a cikin rami suna jiran tashin alkyama allah ya kawo shi ya zamaninsa ya dauke shi ya tafi da shi fa'in mata yanzu yin annabi ya yi fati ya ku bayin allah idan manzo allah ya fati a kutil ko ko aka kashe shi zai iya yawa ma je yaƙi a kashe shi in alaƙa bi kuma sai ku juya baya ku koma kafirci mutuwa annabi sai ta sa ku daina bautawa Allah wannan shine ya dace da abin da Abubakar ya faɗa man kana ya abudu Muhammadan fa inna Muhammadan kadmat. mat wanda ya kasance muhammadu yake bauta to ya yi wafati wa man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyul la yamut wanda kuma Allah yake bautawa to lalle Allah rayayye ne baya mutuwa ko annabi yana nan ko baya nan za a bauta wa Allah wa man yanqalib ala aqibai falan yadhurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu shakirin duk wanda ya juya baya ba zai cuci Allah da komai ba dan ka kika yawa Allah bauta ba za ka cuce shi da komai ba ba kai saka cuci Allah ba kuma bautarka ba ta isa ta ƙara Allah komai ba sallar da kake yi da azumin da kake yi karka dauka kana kara Allah wani matsayi ne kanka kake karawa yasa ko kai sallah ko kar kai sallah ko kai azumi ko kar kai azumi ko ka zama na kirki ko kar ka zama na kirki kar ka taba tsammanin za ka yi wa Allah wani abu ne na kari ko ka rage shi ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce inna atadna lizzalimina naran Allah ya ce mu ne mun tanadar da azzalimai dai wuta wanda suka bi mu samu aljanna wanda kuma su bi mu ba su samu wuta shine kawai sirrin rayuwar in ka fahimce ta ka huta ka kyautata ka zama wata mai kirki a rayuwar ka samu ramar Allah ka munanta ka musguna ka kaucewa abin da Allah ya faɗa ka samu matsala wa kana nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala babu wata rai da za ta mutu sai da izinin Allah kuma wani abu ne da Allah ya rubuta masa ajali yana da lokaci in ka ka ci gaba da rayuwa Allah ne ya rubuta ba? in baka ci gaba da rayuwa ba Allah ne ya rubuta maka lafiyar ka ba ita ke nuna zaka dade ba kuma ciwo ba shi ke nuna cewa zaka mutu ba ba wanda zai mutu sai da sanin Allah kitaban mu'ajjala wani abu ne wanda yake da lokaci sanin ne nawa nawa ne cikin annabawa da aka kakkashe su sun zo sun yi rada su kashe su aka yi akwai annabawan da yanka su aka yi suna da mabiya suna da jama'a suna da mutane amma jama'ar su da mabiyansu da mutanen su bai hana su mutu ba rarrashin ku ake wa ka ayyin min nabiyin qatala ko a wata kira'ar wa ka ayyin min nabiyin qutil ma'ahu ribbiyuna kasirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu Allahumma sabirin Allah ya faɗa nawa annabawa nawa suna nan da da aka je aka karkashe su suka yi yaƙi aka kashe su rayuwa fa tana da yawa an dade ana yi mu yanzu mu ne na ƙarshen a ga annabi tare da shi akwai ribbiya in an ce ribbiya ribiyun ribiya a hausa wato akwai dubun dubata kamar ka ce miliyoyi irin abinda yara suke cewa lala gashin tinkiya jama'a amma wahanu lima asabahum abin da ya same su na kashe annabinsu da aka yi bai sa suka yi rauni akan addininsu ba wai dan annabin baya tare da su ba su daina bautawa Allah ba ba su zamanto gajiyayyu ba ba su kasa ba ma da'ufu wa mastakanu Allah yana tare da masu haƙuri sau ku yi haƙuri da wafatin annabi ku yi haƙuri da barin duniyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗannan ayoyi sai na abubakar ya ta karanta malam kawai ba sai gaba ɗaya madina malam ta karanta ayoyin nan duk sahabi wato saboda suna cikin damuwa da tashin hankali suka kasa sanin me za su yi su bawa kansa hakuri akan mutuwa annabi alaihi salatu wasalam wallahi malam kawai sai ne kaga wannan ya haɗu da wannan sai sai sai ka ji ana muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul kalmar da suke wa kansu ta'aziyya kenan mana ina gaya maka Allah ya faɗa ai da Muhammadu akwai annabawan da manzannin da suka wuce kafin shi afa in ma ta au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqimai falan yadurra Allah shay'a akai ta karanta da wannan ya hadu da wannan umma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qabli rusul mana yana cewa annabi ya yi wafati sai dai mu yi hakuri khalat min qabli rusul afa in ma ta au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a ne sai na abubakar ya gaya musu wannan sai umar yake cewa lokacin da sai na abubakar yake yake karanta wannan aya sai umar yake cewa yanzu damun a cikin alkur'ani akwai wannan ayar umar fa ya shiga damuwa ya ce wallahi lokacin da abubakar ya karanta sai na ji kamar a lokacin allah ya saukar da ita wato wannan yana nuna mana irin damuwar da sahabbai suka shiga akan barin rabuwa da annabi abin da suka san shi ya haddace ayar amma wallahi sai mutum ya manta in bala'i ya zo a kan makalla abin da ka san shi wallahi ya kamanta shi wallahi idan masifa ta zo maka ɗanka wallahi tallahi za ga ɗanka sai ka zo kana kai yaron nan saboda kana cikin damuwa wallahi ka manta shi malam ka rabu da tashi hankali shi sa aka cin duk wani bala'i ya biyo bayan mutuwar annabi alaihi salatu wassalam yace wallahi ma sha'artu anna fi kitabillah wallahi ban san cewa wannan ayatin a cikin littafin Allah ba yace sai da ji sai na Abubakar ya karanta wannan ayar a riwaya aka ce wa ma wa ma yusma basharun illa yatluha babu wani mutum a Madina face kawai sai dai aje yana ta karanta wannan aya din a wannan lokacin sai daga baya mutane suka suka dawo hayyacinsu suka san haƙiƙa suka gane cewa lallai allah ya jarrabe su kwarai allah ya jarrabe su da mutuwar jagoransu a'azam musab wa akbar الله أكبر قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك قال آخر آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين ونظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فأشار إلى الناس أن يثبتوا وأبو بكر يأمهم وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم Anas ɗan Malik yake ba da labari cewa ganin karshe da na yi wa annabi ganin ƙarshe da na yi wa annabi sai gani na gano shi lokacin ba'i da lafiya wata ranar litinin kashe fasita rata sai na gaya ya ɗan ɗage labule haka ya ɗage labule mutane suna cikin masallaci a lokacin saboda ciwon ya yi tsanani sallah ma baya iya fita baya iya fitowa yana gida sai da ta kai ga sallah wallahi sai an kamo shi a rike kafadarsa nan gurin a rike kafadarsa nan a jawo shi kafarsa tana jan ƙasa kafar ma i rike ta ma baya iya rike ta saboda zazzabi mai tsanani kowa ya ce kai annabi ba lafiya sallar ma baya iya ja sai abubakar yana gani sai da sai na abubakar shi zai wuce mutane sallar. amma saboda kwaɗayin yayi sallar saboda kwaɗayin yayi sallar wallah haka yake fitowa ana jaye da shi kafa suna jan ƙasa a zo a dire shi a bayan wato sai na abubakar ya ce ganin ƙarshe da na masa fanazartu ila wajhihi kawai sai na kalli fuskar annabi alaihi mushafin kai ka ce takardar alƙur'ani ne saboda kyalkyali fuskar tana kyalkyali da annuri ashe kyalkyali na ƙarshe ne a lokacin wannan su khalfa abi mutane suna bayan sai na abubakar mutane annabi ya ga mutane hankalinsu ya tashi sai ya nuna musu da hannu haka ba zai iya magana ba yana nuna musu haka usbutu ku yi haƙuri ku tabbata ku zauna ku haƙuri wa abubakar ne ummuhu a lokacin da abubakar ne yake musulmanci wa alƙasaj ba kawai sai annabi ya saki labulan ya ce yana sakin wannan labulan kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala yi masa rasuwa a wannan rana Allah masa rasuwa a wannan riwayar riwayar Bukhari da Muslim kina wani abun ya faru da asuba ne ya faru da asuba kafin Allah ya dauke shi sai da Allah ya sa ya ido bi daga sabansa ya ɗage labule ya kalle su ya kalle su ya ga suna cikin damuwa ya ce ko ya haƙuri ana ce wallahi a ranar yarsu ya zo a riwaya annabi a lokacin walhayar an yi asuba gari ya waye rana ta fito haka irin kamar ka ce irin ko karfe goma ko karfe sha ɗaya a irin wannan lokacin ranar litinin da safe kawai sai aka ji labari mara daɗi a karamkalla a subahin ranar da manzan Allah ya Fati abubakar ne ya musulmanci lokacin rashin lafiya ya yi mai tsanani da bari ya fitowa ba ya leƙa ya ga sahabban samalin suna cikin sahu Allahu akbar Abinda ya karantar da su ya tafi ya basu ya ce sallar nan gashi nan suna nan suna ta suna sahu a jere ya ga su masu kankan da kai sun nuna gajiya su ga ubangiji ana ruku'i ana sujada suna jin tsoron Allah suna jin tsoron ƙubar ubangiji wata riwaya aka ce malam da ya buɗe labulan nan ya ga sabon nan kawai yana cikin ciwon fa saboda tsamar farin cikin ya ga suna ibada sai murmushi wannan shine murmushin ƙarshe da annabi a rayuwarsa kamar yadda ya zo a cikin bukari bukhari eh, sayi muslim ce ta summa tabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahikan annabi saboda tsabar farin ciki da jin daɗi kawai sai aga yana murmushi jin daɗin ya dasa alheri zai tafiya bashi kuma ana ci gaba da shi kuma ya bar halifa abubakar sallar daman dan allah ake yi to abubakar ya wuce yana yi wa mutane sallah haka rayuwa take in wani ya tafi sai a sa wani ya yi shikenan anas ya kalle shi kallon da ya masa shi ma ya ce gani ne na ban al'ajabi sai gashi annabi ya sake wannan labule shi kenan kuma ashe karshen ganin da zai wasa ban kenan da kuma karshen ganin da za su yi masa a lokacin yana cikin ɗakin na na aisha ba a tsaye da sallah don annabi ya bar duniya ba ba zai da sallah ba kai bar ma daga ƙarshe abin da aka samu annabi an ruwaito annabi yana yawan faɗa abin da ya taiwa mutane wasiya yana assala sala ittaqullah fi ma malakat aymanukum yace jama'a kula su sallah sallah wannan sallah guda biyar din da ake zuwa masallaci ana yin khamsalawat abu na ƙarshe da annabi ya ce maimaita mutane na assala wassalam duk mutum musulmi mai hankali da ya san me yake yi baya sakaci da sallah jama'a wallahi ya kamata ka tausaya wa kanka idan ka kana da sakaci da sallah ka tausaya wa kanka har ka bari ka mutu ka je wajen ubangiji wannan sallah biyar din kana da matsala da su assala ma malakat aimanukum yace da kuma abinda daman ku ta mallaka matan ku da suke gargashin ku kula da hakkin su kar ku zalunce su iyalanku bayinku yaran gidanku waɗannan wanda suke zaune da ku ku kula da su. ya ta maimaitawa game da riwaya ta zo cikin musulun imam ahmad kaga kenan wannan yana nuna muhimmancin sallah kuma damu ita ya tafiya ba su suna yi ina so ku fahimci wani abu ganin ƙarshe da annabi ya wasu habbansa a tare ya gansu ne suna sallah ganin ƙarshe da ya musu ya gansu suna sallah kuma abu na ƙarshe da ya faɗa ya ce a kula da shi a mai da hankali ne mai sallah wanda duk wanda kaga Allah ya zaɓe shi yana kula da sallah malam to kai ka taya shi murna ka taya shi murna wasu Allah ya girma masu malam sun mutu suna sallah ci yana sallah yana cikin ruku'i ko yana cikin sujada malam ya mutu ko yana zaman tayya Allah karka jarabe mu da abin da zai samu mu sakaci da wannan sallah ko mu ji ta ta yi mana wahala ko ta yi mana nauyi Allah karka ka jarabe mu da wannan Allah ka ƙara mana ƙarfin gwiwa da karsashi don mu riƙe wannan sallah ɗin riwayoyi da yawa sun zo annabi cewa ya ce a kula da sallah a kula da sallah a kula da sallah idan mu ce salati fil islam kenan a riwaya aka ce lokacin da sahabbai suka ga annabi ya ɗanyi yi murmushin nan saboda abin da suke so ya samu lafiya murmushin da ya yi nan sai ya ɗauke su cewa a ah, insha Allah ma ashe ma zai daɗe har ma zai zo ya musu malimanci su suna tsammanin wannan sallah asubahin ma tunda suka yana murmushi to ma zai taso ma shi zai musu limancin ashe murmushin ƙarshe ne sakin labulan nan da zai yi kamar suna tsammanin zai zai zo ne amma ina lokacin da rana ta fito kawai malam sai gashi mutane sun samu wani labari labarin da bashi da daɗi Allah ya tabbatar da faɗinsa yi mayyitun wa yi mayyitun kowa ya rude har matan gidansa da 'ya'yan gidan ga kowa ana cikin damuwa abubakar shi ma yana firgice haka ya zo ni tare da mutane a masallaci bai kula kowa mai wuce ya shiga ɗakin annabi ya tarar da manzo Allah a kwance a kan shimfiɗa a lullube ya ce yanzu wannan manzo Allah ne a kwance ba rai ka ji fa kai manzo Allah ne a kwance ba rai ya rasa me zai yi ya buɗe wallahi malam sai dai ya gan shi kawai a kwance ba numfashi al'ajabi ya bance wanzan Allah sallallahu alaihi salama a tsakanin goshinsa da hancinsa wannan kwarmin nan a nan ya sumbanci annabi ya mayar da mayafin ya lullube wannan shi ne dalilin sa malamai suka ce duk mutumin da ya mutu to a dauko mayafi a lulluba masu kada a bar gawansa haka a buɗe babu girmawa a dauko na abu a lullube shi ko ma babu sun ma ko tabarma a dora masa in ma babu a nemi ganye ma kai ko wani kwali ko wani bandar ba a so gagawa a batta abu da ana kallanta kuma ko da ba ta musulmi ce ba dan adam ke kenan akan kalla ga kana magana ga kana tafiya ga kana kaza ga kana kaza za a zo lokacin da ba abin da yake motsi a jikinka an gama قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم ابن أخطر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مستندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أنا عائشة تشني نكي جنجند نجنجند من زن الله شين مستندة ka jingina a jikin wani abu ko ka jingina wani abu a jikinka ta ce ni na jinginar da manzan Allah sarsan a kirjina aw qala ila hijri ko akan cinyata aw qalat ila hijri ko tace akan cinyata fada'a bi tastin liyabula fihi thumma bala fama'at ce ina rike da shi ina rungume da shi sai ce a kawo masa tasa zai yi fitsari malam ba zai iya tashi ya je ban ɗaki fitsari ba bawali ba zai tashi je ba ya nuna alamar cewa yana jin fitsari ya sa aka kawo masa irin kwano haka ko wani mazubi liyabula don ya yi bawali fitsarin ƙarshe da annabi ya yi kenan abu na ƙarshe da za ka iya cin annabi ya yi a rayuwarsa na bawali ko bayan gida shine wannan bawali da ya yi a hannun aisha ta ce aka kawo wannan kwano annabi ya yi bawalin yana yin bawalin nan Allah ya ɗauki rarsa wannan shine fitsarin ƙarshe da manzo Allah ya yi ne sun babala fa mata sayar hadisin bukhari da muslim wannan yana nuna cewa ita mana na aisha din Allah ya zaɓe ta a matsayinta na ƙaramar matar annabi sallallahu alaihi sallama gashi kuma yadda Allah ya girmama ta ya bata mutuwar annaba a hannunta da dama ya yi ta neman izinin a kai shi a yi masa jinya a ɗakin ita aisha din a lokacin da zazzabi ya yi tsanani yana tambaya aina ana gadan aina ana gadan a ina nake gobe a ina nake gobe a ɗakin wa nake a cikin mata a ɗakin wa nake ana gaya masa ashe neman ɗakin aisha yake da ƙarshe ya ce yana neman su ba da dama a kai shi ɗakin aisha a yi masa jinya a can ya ku uwana musulmi ina su ku lura da wannan mashhad ɗin. idan manzon Allah da kansa da matsayinsa da darajarsa Allah ya jarabe shi da ciwo cuta yana wahala haka to ya ni da kai dole ne Allah jarabe mu bai kamata dan Allah ya dora mana ciwo mu ji cewa Allah ya zalunce mu ba fa ciwon nan kankaran zunubi ne to in Allah ya barka da lafiya kuma kaga sai ka gode wa Allah amma ya zo a riwaya za mu zo mu karanta da ku a wallahi bokiti bokiti ake riba ana watsa annabi bokiti yanda ka san ana zubawa ƙasa za a yi mata kwaba ake zuba mata ruwa ko wallahi haka ake zuba manzon Allah saboda bala'in zazzabi a gan shi aka ce yanzu ya manzon Allah kana yin zazzabi mai zafi haka yace eh innaka latu'aku yanzu kana irin wannan zazzabi yace u'aku kama yu'aku rajulani minkum ni zazzabi na na mutum biyu ake ninka mu zazzabi na na mutum biyu ne irin yadda wani da wani zai sai haɗa mun na mutum biyu a ninka mu ka tuna ciwon da zai kai mutum ya miƙe kafa sai take ta ma bari iya yi ba eh, tagumi wahala wani lokacin kuma a lullube shi saboda jikin ya yi zafi ruwa wallahi sai da ta fara mai ruwa ya jike sharkaf wai idan ya ji sanyi don ya ji mai sanyi kai a wata riwayar aka ce akwai lokacin da aka ɗabi guga ko kwano ko mazubi guda bakwai ana zuba masa in an zuba ya ɗanyi sai ya ce a ƙara masu, ya ɗan ji sanyi sai ce a daɗa ƙara mun ruwan Allah zai iya cire mai ciwon Allah ya ga dama zai iya ɗaukar ransa bai komai ba amma sai da ya jarabe shi da wannan ciwon wannan farkon jinya ma kenan idan aka watsa mai ruwa aka watsa masa ruwa ya dan samu karfi sai ce a kai ne zan yi sallah a kai ne zan yi sallah wallahi malam sai a fitar da shi je yi sallah haka akwai lokacin da zai zo yana yin sallar shi yana liman din yana zaune mamun suna tsaye iya zaune dan bare iya yin sallah a tsaye ba a zaune yake yana yana abubakar yana ladanci dan muryar sama ba a ji daman magana a ji karatun sama bata taso ba Allahu akbar din sa ba a ji abubakar ne yake amsawa shine farkon yin ladanci a duniya saboda a lokacin annabi yana fada ba a ji daga baya dai abin ya gagara ma kawai ba zai ma iya yi ba kawai aka ce abubakar bismillah manzo Allah ya ce a je a gaya abubakar mutane sallah a gidansa lokacin za a zo za a fita sallar bara ta yi ba ya kira aisha da matansa a gabansa ya ce ke muri abubakar falisali bin nas je ki umarci abubakar ki ce ya yi mutane sallah annabi ne ya bashi wannan dokar ya ce ka je ka ce ki je ki ce sallah har lokacin nana aisha take cewa a ai abubakar yana da rauni shi in ya zo ya wuce sallah kuka yake ta yi duk sallar sai ta ya ta kuka a cikin sallarsa ka ce wa umar ya yi mana manzon allah yake cewa na ce miki ki ce abubakar ya yi sallah haka suka yi ya faɗa ta faɗa don dai ta ita ma ta nuna lallai matsayin babanta mahaifinta kuma wannan yana nuna cewa lallai annabi shi ya naɗa abubakar ko anguwa ya je baya abubakar ke mutane limanci haka sai na abubakar yake wuce yau mutane sallan nan ba daɗi jikin sahabbai wato duk ya yi sanyi ce yanzu ciwon ya kai ga annabi baya iya fita sallah akwai riwayar da ta zo ta imam bukhari daga aisha an take cewa an ɗauki ran manzan allah bai na sahari wani hari tsakanin wato haɓata da ƙirji na nan gurin tana rungume da shi a riƙe haka saman kirjinta haka ta ce a lokacin aka ɗauki ran annabi alaihi salatu wassalam wannan su ne wasu kaɗan daga cikin hadisai da imamu tirmidhi ya kawo suna nan da yawa ba mu kammala su ba wani sati za mu kammala da yana cike da bayani ne akan yaya wafatin annabi ya kasance akwai hadisi mai tsawo da za mu zo mu karanta da sauran hadisi muna fatan allah ya ba mu kyakkyawan cikawa Allah ya ba mu ikon daukan izina da wa'aztuwa a rayuwarmu da abin da muke ji kuma ya ba mu ikon aikatawa abubuwan da muke na kuskure kuma muna neman Allah kada ya dauki ranmu face ya azurta mu da tuba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم اشهد ان لا اله الا